DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatuhu barkanmu da warhaka muna muku godiya da kuke sauraron mu a wannan wasa namu na yaƙi da muggan laifuka. Lokaci yayi da za mu shiga kashi na biyar a wasan tsabtace kwanar kaya. wata zabtarowar shara ta matuƙar tayar da hankalin mutanen garin kwanar kaya a wani gari da ke nahiyar afirka wadda har ta kashe ta nemu da wasu mutane 26 a saboda hadarin nema aka kama da ruwanu wannan al'amarin ya gurgunta rayuwar kamfaninsa wanda ya fara harkar aikin kwasar shara a gunduwar sansani kamun da aka yi masa wanda gidigo da maryam suka kisa an yi shi ne da manufar tura fishin al'umma zuwa ga larwanin kafin mahukunta su samu damar shawo kan al'amarin wannan shine kashi na biyar mai taken yana hannun 'yan sanda bar mu saurari mariya da rabi da kuma ramatu a hedkwatar kamfanin bayan kamun da aka yi wa larwanu ya katse bikin ranar wayar da kan jama'a game da muhalli wanda suka shirya wannan kuskure ne ta yaya za a kama mutum haka kawai ta yaya ma za a ce lirwanin ne ya jawo abin da ya fara a caji ki yi haƙuri mariya amma ramatu me ya kawo 'yan sanda wajen me ya sa suka ce lirwanin ne ya ja wannan zaftarowar don wannan 'yan sharar da muke kaiwa can kawai ta yaya za a ce shine da ke da alhakin rasa rayuka da aka yi kowa ya san shekar ruwan saman da aka yi ne ya jawo wannan hadarin. rama tana da gaskiya ruwan kam yana da yawa wanda hakan ne sa tarin sharar da ke wajen ya motsa abin karare yake wannan shine ya kawo zabtarowar to rabi yanzu yaya za mu yi bai kamata a ɗora lulwa na alhakin wannan masifar ba shi kenan san kame mutum nuna ko yaya zan yi a duniyar nan kada ki jefa kanki wani hali mariya ya kamata mu san yadda za mu yi mu nuna cewa wannan kamun da aka yi masa rashin adalci ne ba wani tunani da zan yi iya idan larwanu na baya ne kina mayar mana da hannun agogo baya mariya ai saboda an kama larwani ne ya zame mana dole mu yi tunani ina tunanin akwai wani abu da take nufi kamar me a zuciyarta mana son da take yi masa to shi lirwani din eh mana ku daina yi da ni a gaban idona <laughs> eh, gaskiya ne ina son lirwanu <laughs> ai bai kamata a kulle shi ba <laughs> don bai aikata wani laifi ba na yi iya kokari na don mu kasance kullum tare amma yanzu gashi an kame min shi ayya ban san kuna soyayya ba a'a ba haka ba ne. Ba ta faɗa masa ba tukunna ni ma na sani ne saboda wani lokacin a wajenta nake kwana kuma ina ji tana yin mafarkinsa au to abu yi. allah sarki mariya yi shiru kin ji ko za mu dawo miki da abin ƙaunarki ashe mariya tana son lurwana a zuciyarta shi yasa kamun da aka yi masa ya tayar mata da hankali shi ma lurwano ya ƙi bayar da kai bore ya hau bari mu ziyarce shi inda yake kulle a wajen 'yan sanda don jin yadda yake fama da halin da ya samu kansa a ciki. Kai, yaya ma sunanka? Me ya shafe ki da sunana? Au, wato taurin kai za ka yi mana ko? Shi kenan, ni bari in duba da kaina. Lurwano. Mm. Malam Lurwano. Iro. Um, ka san malam Lurwano ba kyau a kama mutum ranar Asabar da safe ko? Ba za a fara maganar ka ba sai ranar Litinin idan ma ka yi sa'a kenan. Kaga wasu sun daɗe suna jira, ni ba ni hannunka in cire maka ankwar nan. Ya kamata fa ka daina taurin kai, don kuwa maganar ka? Ki gabara can, ki rabu da ni. Me kuke nema a wajena, don me yasa kuka kawo nan? Me kake haka? Kofur, kofur ku kamun tallafi fa da wannan mai laifin yana neman illata ni kofur wai ina kuke ne sai kai nadamar wannan abin da kai ma a'a wai me ke faruwa ne sajan kofur malami wannan mai laifin lirwanu ya gwara ni da kofa ya tunkuɗe ni dan me yasa aka kawo nan dama yan kwanakin na haka yan sanda kuke kama mutane lokacin da kuka ga dama lalle lurwanu ka fara saƙa da mugun zare cin zarafin jami'ar yan sanda ko ma fa bara maganar ka ba a yi ba amma ka ƙara wa kanka laifi bai kamata a ce mun riƙe ka na zuwa wani dogon lokaci ba nan amma daga yanzu za ka san ka zo nan a'a rabu da shi ni da kaina zan sa ido a kansa da me ake zargin sa shi ne ya jawo zabtarowar sharan nan ta jajibge wata biyu da suka wuce ya kafa kamfani mai aikin kwashewa da kuma ware shara a sansani abin da yake yi a can ne ya sa wannan tarin sharar ya zabtaro zancen banza kenan yi mana shiru wato kofar ka ce duk wannan rasa rayuka na mazauna wajen da dukiyoyinsu da ake yi shi ke da alhakin ko? haka abin yake sajan kuma bayan ya zama wa al'umma annoba shi ne yanzu har yana da tsaurin idon da zai ci zarafin jami'ar 'yan sanda yanzu ba za mu aiwatar da wani aiki a kan maganarsa ba tukuna za mu bar shi ya ɗan shakata tsawon hutun ƙarshen wannan makon mu gani ko wannan taurin kan nasa zai kai shi ranar litinin ku dai sakarkaru ne ta yaya warewa da kuma rage matsalar shara za ta jawo zabtarwa ni ba ni da wani laifi ku dawo ku sake ni in yi tafiya ta. Lurwani dai yana tsaka mai wuya a halin yanzu gashi kuma ya harzuka har ya mazge jami'ar 'yan sanda dama kuma kofar malami neman kaɗan yake yi ya ci gaba da tsare shi amma kuma rabi ta dage wajen fito da larwanu ga ta can tana ganawa da abokin aikinta lauya masanin harkokin kasuwanci suna tattauna lamarin mu same su da yammacin nan a farfajiyar wani wajen shan lemo ki haƙuri rabi amma dole na faɗa miki gaskiya ke kanki wata fitina ce haba amma dai da wasa kake yi da farko dai kin lallaba na ba kamfanin gyaran muhallin sansani a ran fili na yanzu kuma kina so na tsaya da ruwa na a kotu saboda kamar yadda kika ce ana tuhumarsa da zabtarowar sharar jajibge ba da haƙƙinsa ba na san ka inuwa kai mutumin kirki ne kuma ka san gaskiya na faɗa da na ce tuhumar da ake yi wa lirwani karya ce waɗannan matasan da ke da wannan kamfani ba za su iya ɗaukar lauya ba ni ma kuma ba ni da hali don allah ka taimaka musu ka tsaya wa lirwani ka taimaka wannan wata toshiyar baki ce ta cusa tausayi a zuciyata kina sane da cewa yau shekara hudu kenan ban yi kes ko ɗaya a kotu ba tun lokacin da na gama samun horo yanzu ni lauya ne akan harkokin kasuwanci amma ai kana da rajista da kungiyar lauyoyi don haka a hukumance kana da damar yin kes a kotu ba shi kenan ba babu wata hujja da za a yi a tabbatar da wannan zargi a kan larwano ya kamata ka nemo hanyar da za ka kubutar da shi bakin ki kuwa baya mutuwa shi kenan zan gwada yauwa na gode na san ba za ka ki ba dama na tara bayanai da suke nuna abin da ruwani yake yi na taimakon al'umma ne don haka ba zai yiwu a ce ya janyo haɗarin ba ina sauraron ki kafin kamfanin gyaran muhallin sansani ya fara aiki titunan mu sun fi yanzu ƙazanta idan suka kwashe shara lurwani da ma'aikatansa ba sa zubar da ita a jajibge haka kawai sai sun ware abubuwan da suke ganin za a iya sarrafawa dan abin da suke kaiwa wajen jajibge kaɗan ne bai kai wanda mutane suke kaiwa da kansu ba idan ba a ware wani abu daga ciki ba na san wannan dama eh amma ya kamata ka rubuta ai wannan yana nuna cewa da ruwani da abokan aikinsa sun san cewa ya kamata a rika kula da wajen jibge sharar ba kamar yadda karamin hukuma suka dauka ba waɗanda ba abin da suka taɓa yi don gyaran al'amarin don haka ba zai yi wa a samu ruwani da laifin janyo haɗarin ba wannan gaskiya ne amma duk da muna buƙatar hujjojin da suka fi waɗannan da kuma shaidu na zahiri to kai ne lauya kai ka san me za a ce yauwa ga wata muhimmiyar hujjan ma kafin kamfanin gyaran muhallin sansani ya fara aiki waɗanda suke raɓa a jajibge kan kunna wa sharar wuta ko dai don su ji ɗumi ko kuma don ta haska musu su ga abubuwa musamman irin karafan da za su iya siyarwa a cikin gari sannan su kansu mazauna wurin ma sukan ƙona sharar hayaƙin ba daɗin shaƙa mariya da lurwanu sun yi wa sauran al'umma bayani cewa wannan bai dace ba kuma da yawa daga cikinsu sun daina wannan ma ai hujja ce mai kwari ko ba laifi amma sai kin yi min ƙarin bayani idan aka kona tarkacen roba kamar tayoyi ko da gwalan masana'antu suna fitar da hayaƙi mai guba ya kuma shiga cikin iskar da muke shaƙa wanda wannan na iya haifar da cuta ga al'umma kuma mazaunan wajen su ne ma abin ya fi shafa kaga ko ta yi wa mutane wannan bayani da ruwa ne da abokan aikinsa ai sun taimaka wa al'umma to zan tsaya masa amma za ki taimaka min wajen samu wasu bayanan kariya wannan shine karshen kashi na biyar na wasan tsabtace kwanar kaya ko inuwa zai iya fitar da lurwan daga wannan yanayin shin shi kuma lurwanin zai iya jure halin da ya shiga kada ku bari kashi na gaba ya wuce ku don jin yadda ta kaya kafin nan kuna iya tofa albarkacin bakinku a shafinmu na sada zumunta na facebook kuna kuma iya sake sauraron wannan kashin da ma saura a adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka daga nan sashin hausa na dw na ke muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da muggan laifuka.